أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 27 ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida miladiya 2018 to da cewa dai lokaci ya tafi kuma kasancewar yau za mu rufe wannan karatu akwai 'yan tambayoyi ko kuma tambaya guda ɗaya da za mu amsa don ɗayar ba tambaya ba ce wani yana cewa dan Allah idan mutum ya yi tunani har ya fitar da maziyi shin zai rama azumin bayan sallah ko kuma ya zai ko kuma zai istighfari ne a abinda malamai suka ambata akwai maganganu biyu na malamai akwai wanda suke ganin mazi fitar shi yana karya azumi akwai kuma malaman da suke ganin fitar maziyi baya karya azumi saboda babu wani dalili da ya gwada haka da haka idan mutum ya duba al-majmu na Imam Nawawi da littafin fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih al da fatawa na Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz da sauran malamai sun yi fatawar cewa azumi baya karewa da fitar mazi. Don haka sai dai a idan ya zamana mutum yayi da gangan ko wani abu to wannan sai istighfar ya nemi gafara Allah. Amma dai azumi bai karye ba wannan shine abin da suke ingantawa. Wannan kuma doguwar takarda ce amma da na karanta ba tambaya ba ce da za a ce ana ba da amsa cikin karatunmu mun yi maganar malamai sun yi maganar cewa hankali mahallin shi shine zuciya ba kwakwalwa ba Yadda cewa ibina ashir ya nuna cewa a kwakwalwa yake amma zuciya ita take harba jini da sauran abubuwa da kwakwalwa take yin amfani to wannan dogon bayanin da ya rubuto yana nuna cewa sun yi magana da wani likitan kwakwalwa kuma shi ma ya nuna masa kamar hakan ne lamarin amma da ya ce a karatu na boko da zamani sai a ce kwakwalwa amma kuma alal hakika matsala akwai bukatar a ƙara bincike da abin da ya kama da wannan abin da yake faɗa kamar likitan bai karyata abin da malamai suka ambata ba da haka shi ne dai a dunkule bayanin da yake ciki wannan kuma yana maganar cewa ya sayar da akuya a kasuwa bayan ya sayar da ita a kasuwa kuma daga baya sai ta dawo gidan shi shi kuma bai san wanda ya sayi ta ba da aka yake ta kula da ita har wajen wata biyar daga baya yake tunanin ko ya sai da ita ya sayo ƙur'anai ya kama sallaci, don a dinga karantawa idan Allah ya kai don kuma Allah ya kai lada ga wanda ya sayi akuya in yi haka ya ko kuwa to kaga dai akuya tsintuwa ce kai za mu ɗauke ta kamar tsintuwa inda ka siyar ne ta dawo saboda ganin ta saba da gidan kuma kila in a siyar da ita a gari ne sai dai baka san waye siya ba inda kai ka je ka mika dillali ne kuma dillali ya siyar ka zo ya baka kuɗinka, amma ka waye gari ka ganta a gidanka to yanzu wannan akuya ka gaba ta ka bace idan mutum ya yi tsuntuwa na abu mai ƙima, mai daraja ba a sayar da shi ajewa ake yi a ɗau shekara guda ana yin ciki ana neman mai shi idan abin ba zai lalace ba in zai lalace abu ne wanda kwana biyu uku wata ɗaya zai lalace to wannan abin za a sayar da shi a ajiye kuɗin har a yi ciki a shekara guda in bai zo ba to ya zama na mutum zai yi amfani da shi idan kuma abin ya ba mai lalacewa ba ne nassin hadisi ta yi maka kiyaye maɗaurin abin da cikar abin ka tsinci abu a cikin jaka ko kwali ko leda to ka kiyaye wannan ka ajiye shi a haka in me shi ya zo yi bayani kaga bayanin ya tabbatar shi ne sai ka bashi da haka lokacin da wannan akuya ta dawo gidanka babban abin da zaka yi shine ka bada cikiya musamman dillalin da ka ba dillancin akuyar kai ko ba kasuwa ka ce masa to akuya da na kawo aka sayar ta dawo in ma bai gane ba cikin abokan hulɗar sai dinga tambaya har a samu wanda zai bada kwatancenta sai a bashi kayan shi in baka samu ba wannan wahala da kake ta bata abinci da abin sha da meye idan mai ita ya dawo kana da damar ka ci to ka kashe ka za a biya ka ya ɗau shi ko kuma ka yafe masa Allah ya baka lada in ta kai lokacin da shari'a ta kayyade abinda na sani a shari'a shekara guda ne in ta kai baka samu mai ita ba babu wani wanda ya zo ci gashi tashi ce to a lokacin sai kai tasarrufi da ita Allah ne ya baka ran da mai ita ya bayyana zaka bashi in bai bayyana ba kuma babu komai akan ka wannan shine abin da zan ce amma ta fara ɗaya haka ka sayar da ita kawo ko da ka sayar ka kawo masallaci to ran da mai abin ya bayyana zaka bashi kuɗin shi domin ba ba shi ya yace ai mai haka ba sai dai idan ya bari wallahu a'lam wannan shine tambayoyin da zamu amsa a karatun mu na gaba da wanda ya gabata mun tsaya akan aya ta nawa ne ta to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد نعم وبنجي الله مدوكاكين سركيتي ألم ترى بكغنبا أن الله حقيقة الله أنزل من السماء ماء يا سوقد روا دغا سما دغا هدري fatusbihu al-ardu mukhdarra sai kasa ta waye gari te kore shar inna allaha latifun haƙiƙa ubangiji madaukakin sarki mai riskar abubuwa ne abubuwan da suke koye ne khabir kuma masani ne mai bada labari lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke kasai na Allah ne gaba daya wa inna allaha hakika allah lahu al-ghaniyul hamid shine mawadaci Alhamid, abin yabo abin godewa Ubangiji Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yana ambato mana dalilai da suke nuna cancantar Allah da bauta, da kuma suke nuna da abin da aka bauta wa kuma bayan Allah wannan abu bai cancanta da bauta ba. Ubangiji ce alam tara baka gani ba gani na ido da kuma gani na basira ya kai wanda kake jin alkur'ani baka gani ba annallaha anzala minas sama ubangiji ya saukar daga sama ko kuma ka ce daga hadari ma a ruwa shine ruwan sama wanda zai soka kan ƙasa ƙasar da take ki ƙasashiya, ƙasar da take a bushe ƙasar da yake ta riga ta mutu abinda ke bayanta ma ya bushe na bishiya da tsirrai idan Allah ya saukar da wannan ruwa fatusbihu al-ardu sai wannan ƙasa ta waye gari mukhdarra ta yi kore shar saboda da ya fito a bayanta na tsirrai da abin da ya fito a bayanta na shuka ta zama mai ban kaye mai ban sha'awa duk wanda ya gani zai sha'awar wannan ƙasa da wannan waje bayan kuma a da baya ta kashi ta bushe babu komai a kanta wannan dalili ne da ke gwada wanda ya raya wannan ƙasa bayan mutuwarta to tabbas mai raya matattu ne bayan sun kasance sun ratattake sun lalace kamar yadda Allah ya raya wannan ƙasar haka kuma ubangiji zai raya matattu ubangiji ce inna allaha haqiqa allah latif al-latif shine allazi yudriku bawatin al-ashiya wanda yake riskar abubuwan da suke koyi ma'ana yana iya gane su ya san su ya inda suke wa qufiyatiha yana gane abubuwan da suke koye da sirrin waɗannan abuwa shine al-latif to hakika ubangiji latif ne ubangiji mai gane irin waɗannan abuwa ne babu wani abin da zai koyi ga Allah khabir kuma masani mai ba da labari sannan latif tana iya ɗaukan ma'anar jin kai da tausayi wanda yana cikin jin kan ubangiji Allah madaukakin sarki ya zamana yake azurta bayan shi yake ije musu sharri ta hanyar da su ma bayan bin sani ba sai ba za ta zo Allah ya kawar da ita ba tare ma da san ta zo ba sannan kuma yana cikin jin kan ubangiji Allah madaukakin sarki yake tausayawa bayi ko a baya kun ga mun karanta yayin da Allah yake magana jinkirtawa duk wannan jinkiri nau'i ne na tausayi nau'i ne na jin kai dan bayin su koma zuwa ga Allah su tuba su koma zuwa ga Allah yana cikin sanin Allah na abuwan da suke boye sanin inda ruwan yake zuba yayin da ake ruwa kowace kwayar ruwa da ta fadi kasa ubangiji ya san inda ta take kuma ya san inda ta zuba sannan ubangiji ya san inda kwaya take a bayan ƙasa da wannan ruwa zai je mai tasiri har ta fito ubangiji ya san inda zai kore wannan ruwa ya san lokacin da ya kamata ya ruwa ya san abin da zai fitar na tsirrai duk wannan ubangiji ya riga ya sani duk yana cikin ma'ana al sannan khabir wanda yake ya san abubuwan da suke koye abubuwan da suke cikin zukata sannan zai ba da labarin waɗannan abubuwa a ranar tashin alkiyama ubangiji Allah mai daukakin sarki mai wannan siba shine lahu ma fi samawati shine abin da yake abin da yake cikin sammai na shi ne wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa khalqan wa abida Allah ne ya halicci waɗannan abuwa kuma bayi ne na Allah yana tasarrufi a cikin su da mulkin shi da hikimarsa da cikakkiyar kudirarsa ba wanda yake da iko cikakke akan waɗannan abuwa sai Allah madaukakin sarki da haka wa inna Allah la huwal ghani hakika Allah shine mawadaci anan ma kamar bayanin mu na jiya kun ga aka kawo inna aka kawo isminta wa inna Allah me kuma aka kawo khabar sai aka kuma lam lahuwa aka zo da jamirin fasli sannan kuma aka ce laghaniyun duk me yasa aka yi wannan dan a nuna maka wadatar Allah ba wadata bace irin taka wadata irin taka da yadda ke da wadata kana bukatar wani in kai namiji ne kana bukatar mace duk wadatar ka duk mulkin ka duk kudin ka duk ilimin ka in kai mace ce kina bukatar namiji duk wadatar ki duk ilimin ki duk kudin ki duk mulkin ki sannan bayan wannan kana buƙatar talakawa a tare da kai in kana da kuɗi waɗanda za su yi maka aiki ka ba su wannan kuɗi in kai mai mulki ne kana buƙatar talaka waɗanda za ka mulka waɗanda idan ka mutu za su ce ranka yi daɗi za su sunkuya su gaishe ka su girmama ka waɗanda za ka ba umarni su bi in babu wannan babu mulki da haka in kai mai mulki ne kana buƙatar su idan babu waɗannan baka da wani mulki dan akwai abinda da ba za ka iya yi ba dole waɗannan talakawa za su yi maka in kai malami ne kana buƙatar mutane kana buƙatar mabiya kana buƙatar almajirai kana buƙatar wanda za su taimaka maka babu wani wanda yake mawadace cikakke sai Allah shi sa aka ce wa inna Allah sai aka ce lahuwal ghaniyu Allah shine kadai mawadaci ma'ana babu wani mawadaci sai Allah madaukakin sarki baya buƙatar kowa cikin halittarsa ubangiji in ya jibinci wani ba ya jibince shi bane dan kaskanci ma'ana kaga Allah yana son bawa in kaga Allah yana ba bawa lafiya in kaga Allah ya jibinci bawa ba wai ya jibince shi ba dan yana bukatar shi sabanin ne da kai zan iya jibintar ka dan ina bukatar ka zaka iya jibinta ta dan kana bukata ta kila ma'ana yanzu zai zama kai abokantaka da ni da akwai na amfani da zan maka ko yin abokantaka da kai dan akwai na amfani da da zaka yi min to Allah ba haka bane Allah baya bukatar ya ƙara yawa dan haka yake son bayi a'a Allah baya bukatar wani mai taimako saboda Allah mawadaci ne shi yasa baya buƙatar mata baya buƙatar da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana cikin wadatar Allah annahu samad ma'ana as-samad shine allazi la ya'kulu wa la yashrab wanda baya ci baya sha an yi magana ci da sha ne domin waɗannan abubuwa guda biyu sune manya-manyan bukatun dan adam da suke ingiza shi ne da abin da yake nema in ga mutum a kasuwa neman abinci yake ta ganshi a gona neman abinci yake dan shi a ofis neman abinci yake duk ba bitukan dan adam abin da zai ci ya sha ne waɗannan bukatu da suke tare da shi to Allah Allah madaukakin sarki as samad ne ubangiji la falahu baya bukatar komai gurin halitta sannan as-samad yana cikin ma'ana as-samad wanda shi yake da bukata ma'ana shi ake bukata a wajen shi kuma baya bukata gurin kowa allazi tasmudu ilaihi jami'ul khalaiq dukkan halittu wurin Allah suke nema kisa za kai kana uba da uwa da ‘ya'ya, kowa ya tashi hannu zai ce Allah, kowa ya tashi roƙo zai ce Allah ka bani, dabbar ka da kake kiwo wurin Allah take nema. haka nan dabbobin da suke yawo ƙwari, tsuntsaye na cikin ruwa na kan tudu, kowa gurin Allah yake roƙon. To wannan yana nuna mana Allah shi ne As-Samadu, shi sa na ka ce wa inna Allah lahuwal ganiyu, Ubangiji shi ne mawadaci wanda wadatar shi ba ta buƙatar kowa. Sannan alhamid abin yabo abin godiya abin yabo a cikin zatinsa abin yabo a sunayen shi saboda dukkan sunayen Allah mafiya kyau ne babu wani suna na Allah wanda yake bai da kyau da haka duk siwobin Allah siwobi ne na kamala cikin ayyukan Allah gaba ɗaya babu wani abin da yake na kushi sai dai ka kushe dan jahilci amma ana raƙiƙa duk abin da Allah ya daidai ne al'amuran Allah ayyukan Allah suna kewayawa tsakanin adalci da kyautatawa tsakanin adalci da kyautatawa in Allah ya baka lafiya kyautata maka yi in ya rashin lafiya ta same ka adalci ne domin ubangiji baya zalunci Allah baya zalunci suka ce domin in ka ce zalunci shine kai tasarrufi cikin abin da ba naka ba to ai babu wani abin da ba na Allah ba yanzu in in ka zo gidan mutum ka shiga ko ka rushe ko ka yi banna sai a ce ka yi zalunci dan me za a ce ai ba gidanka bane amma kila da za a kana rushe gidanka ba da zai ce dan me to Allah babu wani abin da ba nashi ba da haka kaga ba ba zai yi ubangiji ubangiji baya zalunci saboda cikar adalcin Allah madaukakin sarki dan haka yana idan ya baka lafiya kyautatawa ne in mutum ya rashin lafiya adalci ne da hikima ta Allah sannan kuma ayyukan ubangiji akwai jin kai akwai hikima akwai jin kai akwai akwai hikima ubangiji duk abin da ya shar'anta mana akwai maslaha a ciki zaka samu maslaha mai yawa ko kuma ma duka maslaha ne haka nan duk abin da Allah ya hana mu za ka samu sharrin sami yawa ko duka ma sharri ne gaba ɗaya da haka dukkan ayyukan Allah maɗaukakin sarki abin yabo ne babu wani wani wanda ba abin yabo ba a wajen Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyi suna gwada mana cancantar Allah da bauta cewa shi kaɗai ya cancanta abautawa domin waɗannan abubuwan da Allah ya zana a cikin wannan aya ba wanda yake da su sai Allah ba wanda zai iya saukar da ruwan sama ba wanda zai iya fito da tsirrai ba wanda ya zama mawadaci ga barin kowa ba wanda ya zama abin yabo ta ko'ina wanda disibobi ne na Allah maɗaukacin sarki, To da haka Allah shi kadai ya cancanta abautawa, sai Allah ya ce mai, ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور نعم الله ما دوك كين سركي تبدا تيوا ألم ترى بك غني با أن الله سخر لكم ما في الأرض الله يا هولي مكو أبين دكي بايان كسا والفلك دجرا جلوا تجري في البحر سنا غدانا a cikin teku bi amrihi da umarnin Allah wa yumsiku samaa yana rike sama an taqa'a alal ard dan kada ta fado akan ƙasa illa bi iznihi sai da izinin shi inna Allah haqiqa Allah bin nas dangane da mutane la raufun mai jin kai ne rahim mai rahma ne mai jin kai wa huwa allazi ahyaakum shine ya raya ku summa yumitukum sannan yake kashe ku summa yuhyikum sannan ya raya ku innal insana haƙiƙa dan adam haƙiƙa mutum lakafur mai yawan butulci ne waɗannan ayoyi ma kaman na baya ne su ma suna jero mana irin ayyukan Allah madaukakin sarki da kuma gwada cancantar Allah da bauta alam tara baka gani ba ya kai mai karatu baka gani ba da ka? baka yi tsinkaye da ka ba ni'ima da ubangiji yayi maka mai yawa shine annallaha sakhkhara lakum ma fil ardh Allah ya hore muku abin da ke bayan ƙasa duk abin da ke bayan ƙasa an hore shi ga ɗan adam dabbobi don su hau su ɗauki kaya su yi musu ayyuka su ce su amfani da waɗannan dabbobi ɗin bishiyoyi haka don mu ce mai gida mu yi makamashi hakanan ‘ya'yan itace ‘ya'yan bishiya don mu ce dabbobinmu su ce mu samu abinci hakanan duk wani abin da ke bayan ƙasa ubangiji ya hore wannan ga ɗan adam horewa ce ta Allah inda Allah bai hore waɗannan ba da ba za ka iya yin abin da kake yi ba kunga a baya Allah ya mana maganar dabbobin ni'ima da irin yadda ake yin su a hadaya da layya duk yana ƙarƙashin horewar Allah in Allah bai hore ba za ka iya sarrafa irin waɗannan dabbobi ba to da wannan aya malamai suke cewa ma asali da abin da ka gani a bayan ƙasa halal ne a babin mu'amala halal ne sai in dalili na shari'a ya hana ma'ana yanzu asali in ka ga abu halal ne sai in na wani ne kaga wannan shari'a ta hana taba kayan wani sai in ma'ana abu ne da zai cutar wanda in ka ci zai cutar da kai Allah ya hana ka ci abin da yake khabith abin da zai cutar da kai sai idan ya zama na wannan abu wani abu ne da yake mulkin wani amma in ba haka ba al-aslu shine duk abin da ya gani al al'ibaha. al da haka yanzu ba a buƙatar a ce ka mana dalilin da ya nuna halaccin hawa mota ka mana dalilin da ya nuna halaccin ka gina gida ka mai rufi tare da da itace ka shiga ba bukatar wannan ka mana dalilin da ya nuna cewa ya halatta ɗinka ma a yi tubabi da ayya duka da auduga ka zo kana sawa ko a ɗinka hula da zari wannan ba bukata domin mai al'aslu halal ne waɗannan abubuwa sai in shari'a domin Allah ya halicci abin da ke bayan ƙasa da ɗan adam shi sa anan Allah ce sakhara sai Allah ce laku ya hore wannan abin gare ku ma fil ardi ya hura abin da yake bayan ƙasa sai Allah ce wal fulka ai wa sakhara al fulka ubangiji ya hore muku jiragen ruwa waɗannan jiragen ruwa tajri fil bahri bi amri suna gudana akan teku da umarnin Allah inda za gane da umarnin Allah ne shine waɗanda ba su ba in suka je teku din wanda ba irin waɗannan jirage ba da mutum zai ɗauka wanda Allah bai hore ba sai ga ya nutse inda za je bakin ruwa ka ɗau dutse ka wurga sai ga ya nutse amma za a ga jirgi yanzu a yanzu ana magana jiragen ruwa to jirgin da yake kamar wannan masallacin ba a magana shi ba jirgi ba ne ana magana jirgi wanda za a ga ya yi watanni ana zuba mai kaya kuma haka zai biya taho ya tsaya wannan ƙasa ya sauke ya ɗiba ya je wannan ƙasa ya sauke a cikin jirgin ruwa in ka shiga manya-manyan jiragen ruwa sai ka ɗauka ma ba a cikin ruwa kake ba akwai kasuwa akwai ɗakuna hoton da za ka je da gadaje da duk wani kayan bukata na rayuwa a ciki da aka yi na zamani sannan kuma ga uban kaya da zai dauka sannan ya hau ruwa kuma ya keta ruwa wanda kamar yadda muka sani ruwa ne ya kewaye duniya ana yanzu in ka kalli gurin da yake ba ruwa ba a duniya shine kaɗan inda ruwan yake da yawa to wannan hore wanda Allah ya shi yasa muke iya zirga-zirga inda Allah bai hore mana jiragen ruwa ba da kana ganin wani abu ba za ka iya kai shi wata ƙasa ba kai ma ba za iya kama ka ba tunda hanyar din ruwa ce to amma sai Allah ya hore mana sai ga jirgi ya taka daga wannan ƙasa je waccan ƙasa je waccan ƙasa shi Allah ya sabata da wannan jirage kal alam kamar manya manyan aunuka wanda kuma yanzu haka zaka dinga ganin su manya manyan jirage wani in ka gani sai ka yi tunani wannan ma jirgi ne kuma jirgi ne yana tafiya bayan wannan ga wanda yake tafiya cikin ƙasar ruwa shi kuma baya tafiya a saman ruwa ƙasar ruwa yake zai ɗeba abin da zai ɗeba in sojoji ne in mai kuma ya nutso cikin ruwa ya tafi ba ma ka shi duk wannan horewar Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya hula wannan dan adam yake amfani da shi sa Allah ce wal fulka tajri fil bahri bi amri da umarnin Allah maɗaukakin sarki domin Allah bai hore wannan ba ba zai yi ba in Allah bai kaddara haka ba da zai dan adam ya yi sai Allah ce wa yumsiku samaa ubangiji yana rike sama ko dai ka fassara sama su malamai suka ce sama gaba daya wannan sama da yawanta da adadinta ubangiji ya rike ta an taqa alal ardi aini Allah taqa alal ardi dan kada ta fado akan kasa in ba dan Allah ya rike ta ba in ba dan Allah ya bata umarni ta zauna ba da ta fado inna allaha yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah ne ya rike su kada su gushi wannan ba wani wanda ya ise wannan sai Allah shi yasa Allah ce wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di inda za su gushi ba wanda zai iya rike su koma bayan Allah to wannan Allah ne wannan wasu malamai suka ce al'ardu kuma zai iya zama wannan sama da muke gani Allah ya rike ta za ga ga taurari a ciki ga abuwa a ciki ba abin da ya zuho ba abin da ya fado duk wanda yana cikin ma'ana rahma ta Allah da kuma aiki na Allah madaukakin sarki da ba wanda ya isa wannan shi yasa Allah ya ce inna Allah hakika Allah bin nas dangane da mutane la raufun ubangiji mai jin kai ne rahim mai rahma ne mai tausayi ne duk wanda yana cikin tausayin Allah ya hore mana waɗannan abubuwa ya kuma kare mu daga duk wani abin da yake na sharri ya kuma nufe mu da alkhairi duk wanda yana gwada mana cancantar Allah madaukakin sarki da bauta sai Allah ce wa huwa allazi ahyaakum Allah ne ya raya ku Allah ne yake raya ku ya raya ku daga babu mana Allah ne ya samar da mu daga babu duk wanda yake nan da babu shi shekaru baya da suka wuce in ka zo nan babu mu in ma da mutane ba mu bane Allah ne ya samar da mu ba wanda yake halitta sai Allah duk wata halitta da za a gani ta dan adam yana yi wasu wata halitta ce takaitacciya dan adam baya iya samar abu daga babu zuwa akwai sai dai ya dau abin da yake akwai ya harhada in gida ne zai harhada da kasa da bulo ya gina maka kaga kasar da bulan da sauran shi ba shi samar ba in wani abu ne sai ya samu wata madda yake yi to amma Allah ya samar da kai daga babu shi yasa wannan babbar kudura ce babban abu ne da yake nuna maka ikon Allah sannan sai Allah yake cewa summa yumitukum sannan yake kashe ku Allah ne yake ya raya mai samar da mu kuma shi yake kashe Shi ne za a ga mutum ya waye gari ya mutu in Allah bai kashe mutum ba wanda ya sai kashe shi dan duk wani abin da zaka shirya sai ya tsallake ya fita ko mai abin ya same shi kuma ya fita kalau kisa zaga mutane da yawa nawa ne aka yi nufin a kashe su kuma Allah ya kubutar da su saboda Allah bai tsara musu mutuwar a lokacin ba sababin wannan ba shine sababin mutuwar ba To wannan Allah ne yake kashewa summa yuhikum sannan ya raya ku ana ya raya ku ya tayar da ku dan yin hisabi dan a saka wanda ya kyautata da kyautatawa wanda ya munana kuma a saka mai da munanawar shi innal insana hakika ɗan adam anan jinsin ɗan adam duka sai wanda Allah ya tsirar sai wanda ya Allah ya kubutar amma jinsin dan adam la kafu mai butulci ne mai kabircewa abinda Allah madaukakin sarki ne na ni'imar Allah ba kowane dan adam yake itirabi ba ana yanzu in ka kalli kafirai ba sa itirabi da wannan ma'ana ba sa gamsuwa da wannan ba sa bautawa Allah sun yi wa Allah butulci to haka kuma ɗabi'ar ɗan adam take yana wa ubangiji mutunci, sai wanda Allah ya kare kisa da Allah ya magana dabi'a ta dan adam ce innal insana khuliqa halu'a sai ce idza massahu alkhairu manu'a in alkhairi ya same sai ya hana wa idza massahu sharru jazua da sharri kuma ya same sai ya taraki sai ya taraki in alkhairi zo sai ya hana baya da ni'ima yake ciki sai yayin da ya rasa abin da yake ciki na ni'imar amma wannan banda wanda suke muminai su wannan suna tana ni'imomin Allah shi sa aka shar'anta mana godiya yayin da ka ci abinci ka gode wa Allah yayin da ka sha ruwa ka gode wa Allah yayin da gari ya waye ka gode wa Allah duk wannan an shar'anta mana dan mu ga tana ni'imar Allah a tare da mu dan kada mutum ya zama mai yawan mutunci ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai likulli ummati likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikun فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون نعم أبنجي تي لكل أمة قوة الأمة جعلنا من سكن من سنيا متولين إبادة wurin da za ta je ta bauta wa Allah, hum nasiquhu da za su yi wannan ibada ɗin, fala yunazi'unnaka fil amri, kada su yi jayayya da kai cikin lamari ya wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim hakika kai kana kan shari'a madaidaiciya ubangiji a wannan aya yana ba mu labari cewa kowace al'umma an sanya mata mansak mansak anan suka ce ma'abadan wurin bauta da kuma ibadar da ita kanta bauta din kowace al'umma kamar yadda muka karanta a baya kowace al'umma tana da wurin bauta kamar yanzu mu wannan al'umma muna zuwa makka mu yi ziyarar ɗakin Allah mu je Safa da Marwa mu je Arafa mu je Muzdalifa waɗannan wuraren bauta din wasu malamai suka ce shine mansakan wasu suka ce mansa wuraren bauta da ita kanta ibada din kowace al'umma an sanya mata amma dai akan yi bambanci a wajen shari'u din sai Allah ce hum nasikuhu wannan al'umma din suna aiki da wannan ai amiluna alaihi suna aiki da wannan gwargwadon su da haka kada wani ya zo ya rasulallah ya ma etiradi ya ma karantse ce dan me za yi kaza dan me za zo da kaza dan me za yi kaza annabin da ya wuce bai kaza ba ko mu ba haka muka gani ba kowace al'umma Allah ya sanya mata ibadata da wurin da za ta ibada ana anan ana nuna waɗannan kafirai ba su da yanci ba su da dalili da za su yi challenge din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kalubalanci manzon Allah ce dan me zai kaza kowace al'umma Allah ya sanya mata ibada da al'amuran da yadda za ta yi da haka Allah yake cewa dan haka ana Allah ce fala yunazi'unnaka fil amri kada su yi jayayya da kai cikin lamari ya rasulullah in dai sako ya riga ya tabbata da dalilai wajibi ne su bi abin da aka faɗa da haka masu ƙaryatawa kada su yi jayayya da kai kada su dinga yin karantsi kan abin da ka zo da shi dan suna cewa yaya za a yi abu ya mutu ka ce ba za mu ci ba bayan Allah ya kashe shi kuma yanzu kai wanda ka kashe da hannunka kuma shi za a ci suna ce ai wannan tufka da aurora ne wanda ya mutu ai Allah ne ya kashe shi to ai shi ya gamata mu ci yankan Allah ba wai yankan mutum ba to kaga wannan itiradi ne akan abin da Allah ya umarni to Allah ya ce kada su maka wannan ba su da wannan dama din domin me domin Allah madaukakin sarki shine mai shar'anta kuma shi ya shar'anta irin wannan kamar irin maganar su innamal bai'u mislur riba ai ciniki ma kamar riba ne an ce riba haramun ce suka ce Inna innamal bai'u mislur riba sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba to Allah ya halatta cinikin ita kuma riba Allah ya haramta da haka babu magana wani ikirani anan sai Allah madaukakin sarki ce wa in ja da luka. idan suka yi jayya da kai ya rasulullah innaka la'ala hudan mustaqim hakika kai kana kan shari'a madaidaiciya Allah ya tabbatar da abinda manzon Allah yake kai shari'a ce madaidaiciya kakkiya sai Allah ce wa in ja da luka idan sun yi jayya da kai qulillahu a'lamu bima ta'malu sai Allah Allah ya fi sani bima ta'maluna da abinda kuke aikatawa Allah ya san abin da kuke aikatawa da haka babu maganar wani jayayya da za ku yi Allah ya san komai babu abin da Allah bai sani ba yasa Allah ce Allahu yahkumu bainakum Allah zai hukunci tsakaninku yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuke yin saɓani. saboda Allah ya san komai zai rarrabe ya kuma anan ubangiji zai rarrabe yi hukunci a ware wanda suke kan shari'a a saka musu kyakkyawan sakamako a ware wanda suke kan bata a yi musu sakamako irin wanda ya dace da su da haka ubangiji ya san komai kuma zai muku sakamako akwai ranar da za a yi sakamako in mutum ya yi jayayya in mutum ya ki bada gaskiya in mutum ya yi kaza to fa ya sani akwai ranar da za ta zo yau matajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta yi na alkhairi gashi an zo da shi wa ma amilan min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida abinda ce na mumuna kuma za ta dinga burin ina ma tsakaninta da shi akwai ma'ana nisa mai yawa da haka wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku shi. ku guji Allah ku kiyaye Allah tsaya kan abin da Allah yake so akwai ranar da za a yi za a yi hukunci duk wanda yayi daidai ya samu sakamako wanda bai daidai ba kuma ba zai samu kyakkyawan sakamako ba da haka wannan jan kunne ne da jan hankalinsu da kuma tabbatar da abin da manzan Allah yake kai gaskiya ne manzan Allah yana kan gaskiya da haka kada ma wani ya jayiya da manzan Allah kan abin da ya zo da shi wannan hane na jayiya a cikin lamari ba wai ya tsaya kan kafirai kaɗai ba har kai musulmi ba daidai bane a ce manzan Allah ya ce kaza ka ce to aini ina gani kaza aini kaza da kaza magabata suna tsananta kan irin wannan in dai an ce ma manzan Allah ya ce ka ce sam'an wata'a na ji na bi amma ka bude baki ka wata magana to wannan yana nuna akwai tasgaro akwai akwai matsala a cikin imanin mutum al'amuran addini kuma ba a wasa da su kada ka zo mutum ya ce ai ai ana yin kaza ai kaza bi kaza a'a in dai aka ce abu addini ne to udkhulu bisilmi kafa ku shiga addini gaba daya ba ba jayayya kan lamari sai in abu bai tabbata ba ko bai inganta ba amma in ya inganta aka ce manzo Allah ya ce to ka mi wuya ka sallama kada ka wata magana ka kawo wani itiradi magabata irin wannan idan mutum ya irin wannan zafi suke dauka akai domin ya nuna cewa mutum yana yana kan gafar halaka yana kan gafar halaka ka duba wani mutum a majalisin Imam Malik tambaya yace wai yaya Allah ya daidaita a ga yaya mai yaya Allah tambaya ce da ke nuna kamar yana itiradi yana ganin kan ba Imam Malik sai da ya gumi sannan ya amsa yace istiwa'i abu ne sananne yaya Allah ya daidaita ba mu sani ba imani kuma wajibi ne hmm. kuma yace imani wajibi wajibi ne yace kuma tambaya yaya Allah ya daidaita bid'a ne yace kuma ina ganin kai mummunan mutum ne ku fitan mun da shi daga masallaci saboda zai da mai majalisi Abdullahi dan Umar kamar yadda yake cikin sahih Muslim yana ga wa dan sai yana cewa manzo Allah yana cewa la tamna'u ima Allah masajidallah a wata riwaya idza sta'azana amatu ahadikum fala yamna'aha idan baiwa ɗayanku ko matar ɗayanku ta nemi izini za ta masallaci manzo Allah ce kada ya hana ta wata riwaya manzo Allah ce kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci wannan ɗana Abdullahi dan Umar sai ya ce wallahi la namna ahunna wallahi za mu hana su saboda sun dauki zuwa masallacin hanya ce ta banna da me wallahi hana za mu Abdullahi dan Umar ya ce ina ce ma manzon Allah ya ce kana cewa za mu hana na ce ma manzon Allah ya ce kada aje kana cewa mai ruwa ya ce fasabbahu sabban sayyi'an sai mai mummunan kalma ya ga mai munanan kalma mai ruwa ce ban taba ji ya ga wani irin wannan kalma ba dan shi ne ta riwaya ma ya ce ka tafi ka ban ko kuma ba zan ƙara ma magana ba saboda me yayi itiradi da malamai na cewa itiradin da ya yayi ba wai yayi ne dan yana mayarwa manzon Allah raddi a'a kamar yanzu ne ka ce mutum a bari ayi kaza ce a ni ba zan bari ba ai banna ake kaza da kaza irin wannan ne sai Abdullahi da Umar ya nuna masa tunda an ce manzo Allah ce kada ana bai kamata ya faɗa ka ba yayi shiru shine bi alheri to wannan haka ake son musulmi ya zama da an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce bai kauya kada mutum a ce Allah ya ce manzo Allah ya ce shi kuma ya kawo wani abu na hankali ko na wani tunani ko na wani jayayyar da babu hujja babu dalili a kai. amma tambaya ta ilimi to hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce kaza amma a gefe ga wani hadisi a ayi mun bayani yadda zan gane wannan ba laifi amma mutum ce ni ba zan bu ba ko kuma ni ina da ja akan wannan mu shakka wannan hanyar halaka ce ina kuma nan gabar ya kamata mu tsaya ko dan ayar gaba za mu za ta yi daidai da a tashi karatu akan ta to kamar yadda muke gani mun samu ziyara daga ɗaya daga cikin malaman mu, sananne ne ne baya buƙatar bayani ina ji dama yakan ka mana ziyara irin wannan lokuta dr abdulkadir salih kazauri a jiya ya dawo da gurin tafsiri daga adamawa shi da yake abin kokari guda biyu ma yake yi yayi da yamma yayi da daddare yayi a yola ya yayi a jimeta to jiya Allah ya kaddara ya dawo daga tafsiri a yau kuma karfe 10 daidai yana da program a Freedom Radio mimbarin malamai da suke yi idan haka ya kama da ziyara ina ga zan bashi ya tofa mana wani abu da zai amfane mu duk da mun san dai aikin da dama ake tun da wutan ya kama kenan hmm. ba ma ba laifi tun da ba mu ba sai ya ɗora mana a kai ubangiji Allah ya datar da mu bismillah ba sannan kuma in dafa da su ɗan kalmomi kamar guda uku ni ba dogon ne, zan yi ba tun da aka fara watan ma da yake ce mana nasiha ke ce mana ta dan manzaro guda uku ce magana ta farko game da abin da ya shafi malam magana ta biyu akan abin da ya shafi farko gaskiya ya kamata ku gode wa Allah yawwa da Allah madaukakin sarki ya azarta ku da shi da tamamar abin da ya ana ta yin wurin a ɗauke lokaci. shi abin da ba ku sani ba amma har da Allah madaukakin sarki bai kawo ƙarshen haka ba tunda ba na jin musamman abin da ya shafi kungiya ta izala a matsayi na ƙasa ba na ji akwai kamar malam rabi'u ko da tarabi jin lemo da yake yin tafsiri a ɗaya daga cikin wani lokal gamin a lokal gamin dukkan sa gaba ɗaya ba to da haka matsayi irin na su malam yawanci ana kai su manya-manyan jihohi jihar ma ba kowace ba sai jihar da kungiyar izala take ji da ita a matsayi na ƙasa a jihar su ni na san irin kokarin da ake yi a ɗauke shi a kai shi wani to wannan kuma ya danganta da ku masu sauraro wanda ya sai sa ku gode wa Allah dan na san gaskiya ba karamin karatu kuke samu ba wannan tafsirin da kuma kusan haka ba kowane mai tafsiri zai gaya malamin tafsiri ba wai dan gani ido ba magana ce ta gaskiya mun daɗe mana tare tun ana da tare muka sakan da sauransu ni na san waye shi kuma aji ɗaya magana muka sakandare da gama tare saboda haka ya kamata ku ƙara zage dantse wajen ba shi dukkanin haɗin kai da gudunmuwa akan wannan tafsirin da yake gabatarwa kuma gaskiya a yi ƙoƙari a dinga fa'idantuwa da abubuwan da yake fara kuma a dage wajen yi haɗa irin waɗannan abubuwan da yake haɗa da sauransu ana kuma tafsirin shi a irin social media group da dama amma duk wanda ya ji tafsirin sai dauka ba irin nan yake gabata da tafsirin ba wasu gurare ne wanda za a ce yana da cikin gurare manya a ƙasa gaba daya kaga Allah madaukakin sarki sa shi kuma yana kaunar yana son tafsiri a gare saboda yanayin irin haɗin kan da yake samu daga gare ku misali sai ya kamata ku gode wa Allah akan wannan sannan kuma a kokarin ƙara bashi haɗin kai da ƙwarin gwiwa wajen ci gaba tafsiri wannan shi abin da ya shafi bangaren suna abin da ya shafi bangaren ku can jan hankalin da zai muku Shi ne yana da matukar muhimmanci ko a gare ku na farko ku ɗauke wannan tafsirin da mahimmanci ma'ana ku ɗauke shi da muhimmanci kwarai da gaske ta hanyar halattar tafsirin a duk lokacin da zai gabatar da wannan tafsirin wanda ina tun ina tabbata inda wasu guraren ne adadin jama'ar da za ka gani sai sun ninka na ninkin bari a na farko ke na biyu kuma ku yi amfani da wannan damar wajen yada karatuttuka su cuta kowace dama da kuma za dawa ɓangaren yadawa da gidajen rediyo ne bangaren social media tuttura wa wayoyi haka saboda fa'ida da yake ƙunshe da shi wannan karatu da sannan abu na uku gaskiya ku ƙara zage dantse wajen ganin ɗawainiyar al'amuran tafsirin ya ci gaba sosai duk da yanzu akwai ci gaba amma ya zama dai abin ya fi haka ma sosai sakamakon irin yadda ya samu dama yake ba ke gabatar tafsiri a wannan gari kuma a wannan masallacin ya albarka ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma gaskiya abin da ya ƙara bani sha'awa shine kusan 80 cikin din matasa kaga akwai alamar mustaqbal a wannan gari na gaba gari insha Allah ta'ala nan da wani lokaci wannan garin za a wagari gaba ɗaya sunna shi. wannan matasan a ce kowa ya kwamfuta sunna kowa ya karatu sunna kowa a ce ya buɗe masallaci a ko ina a garin nan ka ga da an gama da gari kenan insha Allah ta'ala akwai alamar mustaqbal a nan garin ne sabanin wasu guraren tafsirin da zaka je da diddatawa za a da matasa za da duk dattawa ne haka sai ya musu amuran yara amma alhamdulillah nan tamanin cikin ɗari duk ko kuma ce tasirin cikin ɗari matasa ne kaga wannan akwai alamar ci gaba da mutum ma haka addini yake tafiya ta hanyar abin da ya shafi matasa ubangiji Allah ya saka mu abu na karshe da zan yi dan nasiha kansa shine jin tsoron Allah a cikin al'amura a cikin rayuwa ita rayuwar da kuke ganin ta karewa ta kuma lokaci tafiya yake wani daga cikin magabata yake cewa ya bin adam inda ma an ta'ayya idan zahaba yawmun faqad zahaba ba'd Wace ya kai ɗan adam ka sani kai kwanaki ne idan yau ta kare wani ɓangaren rayuwarka ya da ya ci ya kamata kowa ya zama yana da tunani akan kansa ya ga me zai yi kafin rayuwar shi ta ƙare. wanda zai taimakawa kansa ya taimaki addinin Allah kuma ya taimakawa al'umma dan adam kare ya zama a haka marar amfani wanda ba shi da abin da zai taimakon kansa ko kuma ba shi da wani abin da zai taimaka al'umma wannan kuskure ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala kowace rai ta saurari abinda za ta gabatar wa Allah ranar gobe alƙiyama ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar tana nuna wajabcin yi wa kai hisabi tana nuna wajibi ne dan adam a rayuwa ya dinga yau kansa hisabi ma'ana ka dinga yau kansa kanka hisabi akan ayyukan da kake yi kullum ka dinga tunanin menene idan kai wannan abin zai amfanar da kai ka koma ga Allah menene abin da idan kai zai iya cutar da kai a rayuwa kullum ko za ka kwanta ka tsaya da wannan tunanin abubuwan da kai daga safa zuwa dare menene wanda Allah yake so a cikin menene wanda Allah baya so idan ka lissafa ka ga abubuwan da kai wanda Allah yake so sun fi yawa sai ka gode wa Allah kai ne ya ci gaba haka idan ka gano kurakuran ka ne suka fi yawa sai kai nadama ka tuba ga Allah sai ka yi alƙawari ba za ka sake aikatawa ba to idan ka ci gaba da yin haka da izinin Allah duk ran da ka koma ga Allah hisabun ka zai zama ɗan kaɗan ba mai yawa ba kamar yadda Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu waziru qabla an tuzaru cewa ku dinga yi wa kanku hisabi tuta kafin an hisabi sannan ku dinga auna ayyukanku da rayuwarku tun kafin auna muku ayyukanku to dan adam dole ne a rawa dinga kula da wannan ana tsammanin. Allah ya ƙara da gare shi yake cewa wata rana ni da Umar dan Khattab mun shiga wata gona muna zama da wani a wannan gona sai na ga sai na Umar ya tashi ya zagaya bayan wani shinge da ya zagaya bayan shinge sai na dan dinga jin surutu haka sai ne mamaki na ga cewa to ai mu biyu ne shi kadai ya zagaya ya nake jin wani surutu ko wani abu da zai faru yace sai na tashi in leka in ga me ke faruwa sai na ji murya shi na cewa ya Umar ittaqillahi nafsi ya kai Umar ka ji tsoron Allah kan kanka ya kai Umar kai ka karka aikata laifi ya kai Umar ka bar Allah ka kiyaye dokokin Allah sai na fahimci ashe Umar ne yake wa kansa da kansa wa'azi amma sai ya ko koma gefe dan Allah ba ka ake su dan adam ya dinga wa kansa wa'azi banda wa'azin mala kai ma ka dinga wa kanka wa'azi ka kebe ka samu ka dinga wa kanka wa'azi kana tunanin wani abubuwa kake wanda ba su dace ba wani abubuwa suke wanda suka dace wani daga cikin magabata ake cewa wata rana kawai ina na ina tunani sai in je ni gane nan a aljanna ina cin itatuwan aljanna ina shan kayan marmari na aljanna ina shan zuma aljanna ce wata rana kuma in a ina tunani sai in gane a wuta ana yi min azaba ana kona yace can sai hankali na ya sun ce kai wannan zuciya tawa eh abin da Allah yake so kadai sai ki samu abin da kike so kaga wannan yana nuna mana muhimmancin dan adam ya dinga tsayawa yana yi wa kansa hisabi akan irin abubuwan da yake aikatawa a rayuwa saboda in ya koma ga Allah subhanahu wataala ya zama yana da wani abu wanda ya rike wanda zai iya samun rahama a wajen Allah sakamakon wannan abin da ya aikata amma mutum da ya zo na ba shi da manufa a rayuwa bai san me yake a rayuwa ba kuma yana da haƙari bisa dan Allah babban abin da zai koya maka haka kuma shine jin tsoron Allah subhanahu wataala ka ji tsoron Allah kan abin da kake aikatawa sannan ka dinga yau kanka hisabi abu na biyu da nake son tsora kai shine aiki da abin da ba ka da wurin ba yana da matuƙar muhimmanci to Allah na Allah na cewa man amila salihan minkum min dhakarin aw Inda innal ladina amanu wa amilus salihat in an yi karatu sai kuma ya aiki in an yi ilimi sai ya aiki in an imani sai ya aiki to aiki yana da matsar muhimmanci jin karatu ba shi da amfani matuƙar mutum ba zai aiki da abin da ya ba shi yasa yana daga cikin wanda za a fara yi wa wanda za a fara jefa wa cikin wutar jihar mara tashi da kiyama mai karatu da bai aiki da wannan karatu da shi ba yana daga cikin wanda za a jefo cikin wuta yan wuta su su zagaye shi su ga wane ne wanda hannunsa zai fito zagaye shi shine malamin mai da'awa su zo yan wuta in suka ji ƙara ko a tura daga ana zuwa sai a ga ai wannan malamin ne a duniya muna yi malami sai a raba ce malam ta kone ya kawo ka gidan wuta sai ce wallahi kuntu amurkum an shay'in wala la'ati wa anhaakum an shay'in wa ati na kasance ina umarta ku da ku yi ni bana yi ina cewa ku bari amma ni bana bari to wannan shine illar mutum yaji an ce kaza ya ƙi aiki da wannan abu shi yasa gwargwadon hali kai kokari kai aiki da abin da ka ji duk iya abin da ka ji komai kankantar abin aiki da shi malamai suna cewa idan za ka yi aiki ka daina kallon aiki ka kalli wanda ya umarce ka kai aiki in kana kallon wanda ya umarce ka kai aiki kusa sai da girman aiki amma za ka daina kallon aiki sai ga wani aikin ɗan kaɗan ne ka hanya ba za a yi ba amma duk abin da Allah ya ce ai kalli girman Allah ne sai ka aikata mu komai kankantar sannan duk abin da aka hana karka kalli kankantar abin kalli girman wanda ya hana amma in kana kallon abubuwa sai to dan wannan dan na yi kaza menene zai faru a'a kalli girman Allah wanda ya ci karkai to sai zama kullum kana jin kwarjinin Allah a zuciyarka kana kana ganin girman Allah a zuciyarka tunda shi dan adam bai san akan me zai dace sai ka aikata dan aiki dan kararrare kai kana ganin ba wani sai da Allah ya dace da kai amma yanda hadisi ya tabbata da Muhammad sallallahu alaihi wasallam masala ke cewa so da yau mutum zai zai buɗe baki zai buɗe baki ya faɗi wata kalma la yuqila habala shi bai ma damu da wannan abin da ya faɗa yana ganin wannan kalma ba wani abu ne ashe ce ni Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma ya rubuta ya yarda da shi kuma ya gabata masa da shi sakamakon wannan kalma ne kyau da kyauta wanda yana ganin ma ba wata ba bace haka dan adam zai fito ta mummunar kalma amma shi bai damu ba yana ganin wannan kalma mai cece ashe sakamakon ta tun Allah ya yarda da shi yana da dole ne dinga auna rayuwarsa yana ganin me ya kamata ya faɗa me ya kamata ya aikata sannan ya yi kokari ya dinga aikata ayyuka na alkhairi ko yaushe ya dinga aikata ayyuka na alkhairi domin yawan ta ayyuka na alkhairi yana da cikin abin da zai Allah ya yarda kai yana da cikin abin da zai Allah sa sarki zai sa gafarta kurakuranka dan malamai suna cewa su al'umma musulmi waɗanda suka mutu da imani waɗanda ba su mutu da shirka ko kaɗan ba za su je wa Allah ɓangarori guda uku akwai waɗanda za su je wa Allah subhanahu wa ta'ala kyawawan ayyukansu sun fi munanan ayyukansu yawa misali za su je wa Allah da kyawawan ayyuka saba'in da munanan ayyuka talatin akwai aji na biyu waɗanda za su je wa Allah maɗaukakin sarki ayyuka munana hamsin ayyuka kyawawa hamsin 50-50 akwai waɗanda za su je wa Allah miyagun ayyukansu saba'in kyawawa talatin haka za haka haka masu imani za su je wa Allah to waɗanda suka je wa Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyuka saba'in munana talatin Allah bai kalli wannan talatin nan ba wannan kai tsaye ko musu aljanna innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at haka Allah ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu anhum sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kenan waɗanda suke aikata waɗanda ayyukan su suka fi yawa na alkhairi waɗannan ƙananan miyagun ayyukan ba za su tasiri ba kyawun ayyukan nan za su rufe waɗannan miyagun ayyuka gaba da Allah ta so a jana ashe yawan aikata aikin alkhairi kowane komun ƙanƙantarsa shi ne sa ayyukan alkhairi su yawa ayyukan kamuna na su zama 'yan kaɗan amma waɗanda suka je wa Allah 50-50 to su ne ake ajiyewa a tazalla a rafi yalla a rafi kamar da wasu masu Rasul ma'ana a ɗan tsorata su to su rasa su ina ne musu aljanna ce ko wuta sai ƙarshe bayan sun roƙi Allah ya su daga wuta su ma daga baya sai manzo Allah ya cece su a kai su aljanna gaba ɗaya waɗanda kuma suka je wa Allah miyagun ayyuka saba'in kyawawa talatin idan babu shirka ko ɗaya a ciki to waɗannan kuma ya danganta in Allah ya so ya musu azaba gwargwadon laifin su ƙarshe a fito da su a kai su aljanna in kuma Allah maɗaukakin sarki ya so gaba ɗayansu ya gafarta musu ta tafi aljanna gaba ɗaya ko kuma su shiga cikin ceton manzo sallallahu alaihi wasallam su tafi ainihin wato aljanna gaba ɗaya to kaga shi yasa ki kokari ka zama ka na alkhairi sun fi yawan aiki da yawa kar ka yadda ayyukanka na sharri su fi yawa ba za ka iya gane haka ba kuwa sai kullum idan kana bibiya kanka kana binciken kanka kana bin me kake aikatawa me kake yi wannan zai iya baka dama ka dama wani da matuƙar mahimmanci a rayuwa idan muka tsaya a haka da izinin Allah za mu samu sauki a cikin rayuwa sai hisabu kai mu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura kada an samu dacewa ina da matuƙar mahimmanci mu dade da duk abin da muka ji mu kokari mu aiki da shi don mu samu dacewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mala kuma da yake ba mu gudunmuwa Allah madaukakin sarki ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka a cikin rayuwa Allah madaukakin sarki ya dace da shi yanzu muna hanya mun kusa shigowa nan sai na sai aka kira ni a waya Allah ya taimaka sai babban waya ce wanda ya kira ni shine Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiya na kasa gaba daya tare da muke tafsiri a can muke cewa da wani wani program ne ya taso yana sun tafi ina Saudiya wani program ne ya taso za a yi bayan sallah da kwana daya yana da kyau yana daga cikin da aka hukunta wanda za mu ci sai ce ta yi iska sai ce ko kana hanya ce ina hanya zan tafi rufe tafsirin Dr. Muhammad Rabi wani ce ya ce ai na ji na har yana da wakil tufa ya ce ai malam wani gurin ya mai kada wallahi zai ta abin da shugaba ce ya ce amma dai bari in dawo babu yadda za a yi ai tana ba idan tuwa ya ce shugaba tana da ba idan tuwa ya ce da Allah in na je farko dai in gaishe da malam ce na gaishe da shi kuma yana masa fatan akai ya ce ko kuma an gaya muku wallahi na tsaye da ya ce in gaya muku umarni ne 一直不一直说。 yana da girma a gurin yana da kima a gurin su sauna shugaba ya ce in gaya ku rike shi da ku rike shi da girma sosai ce kar da gaya ba shawara ba ce da shugaba ku rike shi sosai yana da girma a gurin su kar ya yadda ya ji wani abu ya samu mara Allah ya shugaba zai da kuma alhamdulillah Allah ya bani iko ban manta ba na da da Allah ya dawo mana tura ce Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu yana buƙatar a yi masa addu'a shugaba ne jajirtacce kowa da wannan Allah ya ƙara masa albarka a rayuwarsa ubangiji Allah ya datar da shi malam kuma ubangiji Allah ya sami albarka a rayuwa wannan gudunmuwa da yake babu Allah ya ƙara Allah ya bashi gwiwa da dajewa da zatar cewa kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya mana albarka gaba daya yadda muka hada nan Allah ya haɗa mu a gidan aljanna subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum to jazakallahu khairan a uwa kamar yau muka fara wannan tafsiri da shi mun zo yau lokacin rufewa a yau azumi yana 27 wanda galiban dama irin wannan rana muke rufe tafsiri wanda ina ji mun shiga wajen shekara ta goma sha hudu kenan ko ana tafsiri a wannan gurin to ubangiji Allah madaukakin sarki ya karba mana kamar yadda muka saba muna yin bayani na rufewa wanda baya wuce godiya godiya dai ta farko da ta ƙarshe duk ta tabbata ga Allah madaukakin sarki shine mai kowa mai komai shine yake ba mu dama da iko ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu dama muka zauna wannan waje muke wannan karatu da haka godiyar mu gaba ɗaya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki sannan kuma mun riga mun sani cewa akwai wanda suke tsaye wajen kula da wannan tafsiri tun daga shugabannin kungiya na wannan a dokar government din da kuma shugabannin masallaci ko kwamitin masallaci waɗanda da abin da ya kamata a ce an yi wajen ganin wannan tafsiri ya gudana suna sai suna yi a kai muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu taimaka da dukiyarsu muna jin tafsirin yana fita ta kafar yada labarai ta da FM kowa ya san kuɗi aka biya wannan wanda ya biya kuɗi muna mai addu'a Allah ya ƙara albarka cikin dukiyarsa kuma Allah ya karfafe shi Allah sa ya ninkin ba ninkin abin da yayi ya zama ya dore kai yana yin fiye da ma abin da yake yi ubangiji kuma ya masa albarka cikin dukiya da ya'ya da kuma da abin da ya mallaka gaba daya sannan kuma ba zan manta da yan agaji ba wanda ga shi ta tare muke da shi cikin yunifan ya kira sallah kuma ya aikin agaji da kuma saura waɗanda suke zama waje don kula da ababen hawan mutane da kuma su kansu mutane din da kuma ba da taimako duk lokacin da aka nema su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ba zan manta da ku ba da kuke halatta domin kamar yadda kullum nake faɗa shi mai karatu waɗanda suke sauraron karatun su ne jarin shi idan za ka zo wanda zai saurare ka to kaga zaka samu damuwa ba ma za ka yi karatun ba amma kullum za ka zo ga masallaci a ciki da wannan yana karfafa wa gwiwa da abin da kake yi kaga ka bari ka yi kokari ka zo da haka kuma Allah ya saka muku da alkhairi mun san akwai wanda suke jin a cikin gida akwai masu jin a gefe duk waɗannan muna haɗa su cikin addu'a su ma Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda nake faɗa irin wannan lokaci ba zai yi mu dinga ambaton sunaye ba saboda za mu manta da wasu kuma dan adam yana da hasasiya kilan ka manta wani ba zai ji daɗi ba to shi yasa ba ma ambata suna wani da wani da wani domin duk wanda ya aiki alkhairi Allah ya sani a mai jan baki ma kusa da ni shi ma tunda aka fara bai yi fashi ba to da dai mutane da yawa wanda ba sai dai ta zanowa ba duk wanda ya aikin alkhairi Allah ya sani kuma ina jinjina masa kuma ina mai fatan alkhairi kuma ina fatan Allah ya saka masa da duk abin da yi ubangiji Allah ya raya mu shekara mai zuwa ya ba mu dama ta yin azumin da kuma gabatar da tafsirin da ayyukan ibada gaba daya Allah madaukakin sarki bi da kowa gida lafiya dan haka anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh